yayin da ma ya rage ƙasa da makonni shida a gudanar da babban zaɓe a Najeriya. Yanzu haka 'yan siyasa da makungiyar sun dukufa ne wajen neman ƙuri'u tare kuma da tallata 'yan takarar da suke so yayin da su kansu 'yan takara ke kada gangan a zaɓe su ko da ma kuwa ba su taɓa komi a baya ba. Kamar dai sauran al'umma su ma makiya Fulani da ke ruga a wannan karon sun ce fa ba za a bar su a baya ba inda ma tuni suka kafa tasu sabar kungiyar siyasa. Alhaji Usman Usman Fulani shine ma shugaban kungiyar a Najeriya. Sunan kungiyar mu Fulani suse shi. Eh, mun kafa wannan kungiyar tamu ne don mu wayar da kan Fulani a kansu su shiga siyasa zaɓa kuma a kansu zauna lafiya a duk inda suke da manoma da sauran ƙabilun Najeriya. Kuma kar su kuskura su a yi amfani da su ko da dukiya ko da wani abu. Fulani sun yi hasara da abin da ya faru da Jos inda ake cewa an kori saniya dubu da abubuwan da yake faruwa a zamfara. To don haka kungiyar nan aka kafa ta don tawar kan fulani don su samu su ma shiga siyasa sai a jiya kwaci dukiyoyinki da sauransu amma muna goyon janar buhari saboda shi adili ne ba don yana ba fulatani saboda shi na kowa ne bai da kabilanci. To sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa su kuwa 'yan takara na can na kara da ƙauyuka da birane don neman goyon baya yayin da wasu su ma kan fake ne da tsarin nan na karɓa-karɓa. Honorable Marafa Bashir Abba da ke wa jam'iyyar PDP takarar kujerar majalisar dattawa a mazaɓar Taraba ta tsaki na mai ra'ayin cewa. Kira ne daga wurin jama'a mutanen Gasol, Bali, Kashaka, Sardauna da Kurmi. aka haɗu aka ce yanzu ya kamata a bamu wannan damar mu mutanen gefen sardauna ko kuwa mutanen eh, foma sardauna domin shi tun da ake sanata a taraba set ta tsakiya mun yi kusan so uku ko hudu duka mutanen da bali gasol ne to yanzu kuma duka aka taru daga balin daga gasolin duka suka ce sun bamu wannan daman to kuma da suka bamu wannan daman mutanen mu kuma na sardauna ga kada kurmi suka ga na cancanci in je in wakilce su a wannan kujerar na sanata a Abuja. Idan ka je Abuja me zaki da? Insha Allah akwai abubuwa da yawa da za a yi. Za a yi amfani da wannan kujeran a nemi abubuwa da yawa. Muhimmin maganar wutan lantarkin nan da ake ta yi shekara da shekaru. ba yau aka sama shi ba kuma muna bukatan wani wanda yake daga wancan yankin su kuwa nasu bangaren jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda sun dukufa ne wajen jan kunnen 'yan siyasan da ke amfani da matasa a matsayin 'yan bangan siyasa dsp usman abubakar kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa ya ma bayyana irin matakan da suke ɗauka. kamar da kasar alaƙul halin mun ga wannan da siyasa suna musu bisa a kan ba ba wani alheri a yi amfani da 'yan banga domin kuma kuma suna nuna mana kwanakin baya da kuma ta ɗauke a kan cewa za a yi a jabukukan nan kuma da harkar siyasa mai tsafta muna son muna rufin Allah da sarki su alƙawari kuma muna nan mu a cikin kuma mutane a cikin mu tabbata an gudanar da wannan kamfen na siyasa din nan ba tare da an samu wani matsala ba. Da alamun dai a bana za a kai ruwa rana a tsakanin 'yan jam'iyyar da ke mulki da kuma na adawan da ke neman ɗarewa wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa. Ibrahim abdullahi Zizo. Sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya